إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na aljami'u sahihil musnad min hadithi rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa sunanihi wa ayyame na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari littafin da aka fi sani da sahihul bukhari na imamul bukhari wanda muke gabatarwa nan masjid abi huraira masu kitabu wa suna alamar hajji salafiya unguwar tashar dan fulani garin biyu jihar borno mun yi karatuttuka 66 insha allahu ta'ala yau shine karatu na 67 a muna daren litinin muna daren litinin muna daren litinin a wacce take daren litinin daren goma sha biyar ga watar shida watar a june miladiya shekara dubu biyu da ashirin cicin ta zo daidai da daren ashirin da uku ga watar shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arbaniya da arba'in da ɗaya malam shagari ta kammala sita shawar ta kammala malam muhammad ba eh kai ba shak bilal dabbar da can sati uku ko ba ka shiga bidiyo ba ba a ramadan ka fara ba sati uku kwana 21 ba kenan sun ramadan yana da 24 kore shi da shi darakta kuma sai da ya gama ma ya sallan shiga fiye fito sauyan ka gama su ta shawar to shi gano masha Allah kai ba kiliya ba tsora biyu ko sai wanke fula ya kai ka hantsi tsora ya kai ka rana Allah ba ka ikon kammala biyu muna nan cikin kitabul wudu'i littafin alwala yau za mu tashi babi na saba'in cikin a nawa inda yace ce babul buzaki wal muhaɗi wa nahwihi fi saubi babul buzaki babin albuzaq mecece albuzaq albuzaq shine albusaq din ma'anar su daya buzaq da zayyun busaq da sadun din ma'anar daya akwai ko busaq da sinun shima akwai shi a mazarifin busaq da sadun buzaq da zayyun su suka inganta babul buzaki babin kaki ba kakin soja ba eh, kakin da ake tofarwa eh, babul buzaki babin kaki mana mutum ya yi gyara murya ya tofar da abin da ya fito daga makogoransa shi ne babul buzaki babin kaki wal da majina wa na'uhi da makamantarsa fi in ya taba tufafi mai matsayinsa ma'ana da kaki da majina da yace da makamantarsa zamu yi mu ce da yawo da tumbuɗi da magwas duk abinda da yake fitowa cikin baki sai ya taba tufafinka shin najasa ne ko ba najasa ba shine abin da babin ne yake so ya karanta ne imam al-bukhari rahimahullah yace qala urwa ibn zubair amma da yace fi thawbi ba thawbi kaɗai ba yana nufin fi thawbi ya taba tufa ya taba jiki a shin wannan ya nuna yana da tsarki ko ba shi da tsarki to shigowarsa a wannan babin shine don ya karantar da mu idan muka ce yawo da kaki da majina in ya taɓa riga in mun ce najasa ne to in ya shiga ruwa ruwan ma zai zama najasa in ba najasa ba to ta nan ma ba najasa ba amma kuma ba mu da matsala yanzu muna bayani ne akan albuzaq wal mukhatul adami ne kaki da yawo da majina na dan adam shi muke bangana amma na dabba yawunsa najasa ne ko ba najasa ba in ma'akulun lahmi ne ana cin namansa to kai tsaye babu saɓani yawunsa ba najasa ba don akwai hadisin awa wannan sahabi da yake cewa lamma kana a'a da yake haɗa banan nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa huwa ala rahila bimina wa huwa ala walu ha ya silu katifi ibn hajar kansa ya kawo wani hadisi cikin bulogul maram a babi na uku bayan babul miyahi bayan babul aniya sai ya kawo wani a babi na uku babu na waƙidul wudu'i ya kawo sahabin da ya ce eh, in ba manta miswar ibn mahrama in ba manta ba ko wani makamanci haka yace annabi ya mana kudu ba amina ba mina na naija na najeriya ba mina na saudiya wa huwa ala rahilati annabi yana kan raƙumarsa a matsayin mimbari shi wannan sahabin ya rike ragaman raƙumin kan raƙumin yana daidai kafaɗarsa sai ce wa abu ha ya ci da alaƙadibi sai yawun raƙuman yana zuba a kafaɗarsa yana idarwa annabi yana sauka sai aka shiga sallah annabi ce je ka wanke wannan yawon kaga wani ya nuna yawon raƙumi yawon awaki yawon tumaki yawon shanu kaza duk ba da jasa ba kawai dai inda ake ta baba yawon kare an gane ko shi ne ake ta baba da na alade a shi alade allah kira sa rishsu ga magana ya tsari shi kuma kare wasu sun ce yawunsa na jasa, wayan suka ce ba na jasa ba amma poison ne cuta ne wayan suka ce cuta ne hadisu annabi duhuru ina ya dukkan idza walagha fihi alqalbu an yasilahu sab'a marrat eh ula wa nabi turab ma'ana idan kare ya lashi kwano a wanke sa bakwai na farko a kwaba kasa a dirjin sai suka ce duk abin da za a kwaba kasa a dirje ko a kwaba omo a dirje ko a kwaba sabulu a dirje wannan wanki ne na al'ada ba na ibada ai wankar janaba ba a yi da sabulu da omo wankar haila ba a yi da sabulu da omo to tun da wanke ya wankare din an sa ƙasa wannan kawai yana maganar ba wai eh, najasa ba ce cuta ne su kuma suka ce najasa ne tunda annabi ce duhuru ina ya ji kuma idza da tsarkin kasuwan dan yanku in kare lafa tunda annabi ya kira tsarki ai akwai najasa ke in ba najasa ba yi ba zai ce eh, tsarki ba sai dai ce nazafatu ina ya ji amma tunda ya sa duhur ya dullu ala anna lu'ab al-kalbi najisun mun fahimci wannan to ma magana dai mafi inganci za ka ba ta najasar kuma za ka ba ta yana ɗauke da cutan don an yi wanka an yi wanke an sirka abu da ruwa baya ɗauke shi daga ibada muddin in Allah ne ko annabi ne yake a yi sirkin yanzu wanka na janaba da na haila abin sa ba mu yi da sabulu don Allah da annabi ba su yi da sabulu ba amma tun da na kare sun ci a yi da ƙasa to ya zama ibada yadda wankar gawa muna daga ganyen magarya mu yi mishi wanka ta ce ba wankan ibada ba ba wankan shari'a ba tunda an sa ganyen magarya sanin ruwa na uku ma ana sa kafira jiki ta ce ba wankan nan ba haka Allah ya so ya shar'anta kayansa to mu dawo cikin sahihul bukhari imam bukhari yace qala urwa anil miswar wa marwan urwa yace an samo daga miswar kuma haka da marwan wane ne urwa urwa dan zubairu urwa dan zubairu zubairu yana da ɗa akwai abdullahi dan zubair sannan ko akwai urwa dan zubair abdullahi bin zubair shine babba shine farkon jaririn da aka haifa a madina bayan annabi ya kauna daga maka ya zo madina shine farkon jaririn da aka haifa cikin almuhajirun kuma ya yi sarautar makka babansa zubair bin awam ɗaya ne daga cikin mubashiri na biljanna to wannan kaninsa shine urwa eh, urwa urwa da abdullahi babansu zubairu mamarsu asma'u asma'u kuma yayar umuna aisha sai dai ba yayarta ta dabba don asma'u ta girmi aisha da shekaru goma don haka aisha ita kanwar mamar urwa ce to daga urwa eh, urwa dan zubair ya ce eh, urwa ibn zubairu ya ce ah, wa marwan da marwan ibn al-hakam suka ce kharajan nabiyu sallallahu alaihi wasallama zamana hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito zamanin da aka yi sulhul hudaybiya zamanin da aka yi sulhul hudaybiya in ban manta ba shekara shida aka yi hudaybiya wanda shekara na bakwai aka zo aka yi umratul qada shekara ta takwas aka yi fadu makka eh a cikin a zamanin da aka yi sulhul hudaybiya annabi ya fita fa zakara hadis ya ambaci hadisin wa ma tanakhama annabi bai yi kaki ba tanakhama bai tofar da kaki ba nukhamatan kaki illa waqa'at fi kaffi rajul minhu sai ya fada a tafin mutum daga cikin su a tafin wani mutum daga cikin su fadalaka biya sai ya cuccuda da ita wajahu fuskar sa wa jildahu da fatar sa wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke karrama shi yayin da ɗaya cikin wakilin kafirai da ya zo ya samu su annabi ya ga abin da sahabai suke wa annabi na karrama yana biya mutanensa wato idan annabi ya kaki zai tofar makalla a wurin sa eh, idan ya yi kaki zai tofar sai ga wuf ɗaya ya tare da hannunsa in ya tare da hannunsa sai ya shafi a jikinsa an gane ko wani ya tare wuf da hannunsa sai ya shafa fatar jikinsa wani idan annabi ya in ya tare da hannunsa sai ya shafa fuskarsa wannan imamul bukhari yana so ya nuna maka cewa yawo ba jasa ba kaki ba jasa ba don da kaki jasa ne da in annabi ya tofar ba za su mai ba shafa a jikinsu ba domin shi jasa ba bambancin na annabawa yanda fitsarinka jasa na annaba jasa ba taba jin annabi ya ba da fitsarinsa a shafa ba an gane ko amma tun da ya bari an shafa kakinsa an shafa yawunsa a jiki wannan yana nuna ba da jasa ba ne kuna fahimta na wannan kenan a wannan shi ne saƙon da imam bukhari ya ɗauko mana a lokacin sulhul hudaybiya a jama'a abinda ya sa imam bukhari ya kawo wannan malamai sun yi saɓani amma ba na jambe ko na bawa hammata iska ba na ilimi kan yawo na baki kaki na baki majina najasa ne ko ba najasa ba an gane ko to akwai yawancin malamai sun tafi akan najasa ne duk da wasu ce ijima'in malamai duk sun haɗu ba najasa ba ne sai dai cewa ijma'i akwai damuwa muna iya cewa 90% ko 95% ko 97% na malamai sun tafi akan cewa da yawo da kaki da majina ba na jasa ba amma akwai kaɗan daga ciki da suka ce na jasa kamar ibn abi shaiba ya samo da isnadi sahihi cikin eh, daga ibrahimun naka'i ibrahim naka'i yace annahu laysa bi tahir kaki da yawo ba su da tsarki kaki ba su da tsarki na jasha ne haka ibn hazm zahir ali ibn hazm zahir ya ce sahha an salman al-farisi ya inganta daga salman al-farisi salman al-farisi bature ne shi ana masa lakabin al-bahithu anil haqiqa mai binciken gaskiya ya rayu sama da shekara 200 kafiyar salman al-farisi don shekaransa 250 ya aure amarya sabuwa fil a leda salman al-farisi ɗaya ne cikin sahabban annabi ah, shi ya fara ba da shawara a wannan al'umma yadda sojoji suke tona rami salman al-farisi shi ya fara bada wannan shawara a tona rami a shiga don dabaru irin na yaƙi ya fara ba da wani shawarar lokacin khandak to salman al-farisi shi da ibrahimun naha'i suka ce annan lu'aba najsun idza faraka al-fam suka ce lu'ab yawo lokacin da yawo yake bakinka yana da tsarki amma da zaran ya fito daga bakinka ka tofar a ƙasa ko ya taɓa riga to na jasa ne wannan ra'ayin salmanin farisi cikin sahabbai da ibrahim nahal an gane ko a kaulin aliyu ibn hazm al-zahir to amma magana mafi inganci yawo da kaki da majina ba na jasa don ga a nan annabi in ya tofa nasa sabai na shafawa to da najasa ne sai ce ku bari jasa ne an gane ko tun da dai najasa abin neman tsari ne daga gare shi don ya ce Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin to in najasa ne zai ta a ta yanda da bawali najasa ne annabi ce istanzihu min al-bawl ku tsabtatu tukuni nisantar da kanku daga bawali fa inna ammata azabil qabr min al-bawl sanu kana biyu da najasa ne da annabi zai ce idan mutum ya zo yana sallah ya yi kaki ya rasa ina zai tofa to da annabi ce ya tofa a tufafinsa kuma ya ci gaba da sallah to tun da annabi ayar zai tofa a tufafinsa da najasa ne ai ba za a yarda ka yi sallah da najasa a tufarka an gane ko to abin da ya rage guda ɗaya yawo ba najasa musulmi ne ya tofar ba musulmi ba ne ya tofar yawo ba najasa ba kaki ba najasa ba sai dai kazanta ne in an tofar ne shi yasa annabi ya ce albuzaqu fil masjid khati'a wa kaffaratu hadafna idan mutum ya kaki ya tofar a harabar masallaci to zunubi ne kafararsa ya ka kafa ya rufe ɗaya cikin mubashari na biljanna abu ubaida amir ibn jarrah radiyallahu an bayan sallar isha sai kaki sai tofar a masallaci ya je ya kwanta sai tuno da wannan hadisin da kuwa kaki nan da ya tofar ya kunna a ci balbal ya zo ya ɗibi awanni yana neman inda ya tofar da kyar ya samu wurin sai ya ɗibi ƙasa ya zuba kai ya ce na gode wa Allah da na hura mana in ka na hura wutar ƙona kaina da zarar ka tofa kaki a masallaci ka hura wutar ƙona kanka ya fara ce a jahannama yana jiranka ya ce amma na gode wa Allah na zuba ƙasa na kashe kayana da hannuna ya eh, mun kammala wani to shi kenan a duk da yawo da menene ba na jasa ba to amma mu sani shafa shi in ba na annabi ba ta ne hususiyar annabi ne ake shafa yawunsa don yawon annabi yana da tasiri amma in ba na annabi ba sai da ka yi addu'a ka tofa iskar addu'ar a jikinka amma yawun annabi yana da tasiri don in ka shafa albarka ka shafa don yawun annabi kanshi yake yi kamar turare shi ya sa ya tabbata a hadisi a abdullahi ibn ubai ibn salul lokacin da ya mutu ɗansa ya zo ya ce ya rasulallah taimaka min da riganka in yi wa babana littafa ne ɗan yana so a sassauta wa babansa azaba annabi ya ba da rigan aka yi masa likafanin aka binne shi sai aka sanar da annabi har yanzu yana cikin azamu annabi ya saka ya tono gawar karo na biyu ya buɗe bakin gawar ya tofa yawunsa a bakin gawar Allah ce duk abin da kai masa Allah ba zai ya ce masa don yana da munafurci na akida abdullahi ibn ubay ibn salul yana ci wanda a gaban annabi za su sai na shadu inna ga rasul a bayan idan annabi kuma su sari kafar annabi sallallahu alaihi wasallam ko duk inda annabi yake so a kwantar da tarzomar yaki shi yana bi ta ƙasa ya kunna wutar yaki kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah to wannan ya nuna mana tasirin yawon annabi amma ba ta tasiri ga wanda Allah bai so ta yi tasiri a kan shi shi abu abin da ake nufi a yawo ba na jafa ba ne shi ne magana mafi inganci haddazana muhammad ibn yusuf amma ba mugun nan ba eh, wannan ba mugun muhammad ibn yusuf ɗin can da ya zo mana da alaƙaƙai yake ta wahalar da mutane da sunan boko haram ba haddazana muhammad ibn yusuf shine alfaryabi sannan kuma ƙala haddazana sufiyan an humaidin an anasin qala anas yace bazakan nabi fi sawbi annabi yayi kaki ya tofa a tufafinsa ma'ana annabi yana gwadawa yake dan ku yana sallah in kaki ya zo masa sai annabi ya kama tufafinsa sai annabi ya tofa practical ya koya musu sai ya sai ya tofa sai ya kama dan gefe da dan gefe ya suka sai ya ci gaba da sallah to kaga da da ne da tofar a tufafinsa قال أبو عبد الله أبو عبد الله تأوله ابن أبي مريم دان أبي مريم يا قويت حديث يا زوع حديث من أو دان أبو مريم شين سعيد ابن الحكم المصري أين daga cikin manyan malaman Imam Bukhari an jingina shi ne zuwa ga kakansa قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم abinda babin ne karantar da mu jama'a yawo ba na zaka majina ba na jasa ba kaki ba na jasa ba magwas ba na jasa ba sai dai kazanta ne imam al-bukhari ya ce babun la ya juzul wudu bin nabizi walal muskir dan da yawo na jasa ne da an shiga uku za ka yi ka ɗauki ɗanka kaga yawo yana fita a jikinsa zai iya shafa maka to ba na jasa ba ne babun la yajuzu alwudu bin nabid wala almuskir babin bai halatta ayi alwala bin nabid da tsimi ba eh, tsimi eh, kenan juice bai halatta kayi alwala da dijino ba ko da five alive ko wane ne ko coca cola ko sprite bai halatta kayi alwala da yogurt ba babin bai halatta a yi alwala da tsimi ba za ku wani gani ya halatta a yi alwala da tsimi da jus in an rasa ruwa da ruwan ci da ruwan sobo da ruwan arjab an gane ko to shi yasa imamul bukhari ce babin bai halatta ayi alwala da tsimi ba walal muskir ko giya abu mai bugarwa kai mutum ya samu giya ya ce bari ya alwala da shi bai halatta ba imamul bukhari ya yi azaful amne alal khas sai ya ce wa karihahu al-hasan al-hassan basari ya karhanta alwala da tsimi al-hassan al ya ce bai halarta mutum ya yi alwala da tsimi ba don ana rashin ruwa bari ka samu soda nan ka ce bari ka yi alwala da shi shi fari ne bari a'a sai dai ka yi alwala da ruwa ba laifi har faro kana iya alwala da shi don sunan ruwa ne amma tsimi ba za ka yi alwala da shi. shine wa kariyahu al-hasan al-hasan al-basri cikin musannaf da abdurrazzaq cikin musannaf sun kawo cewa la'asarin asarin al ya ce la ta wadda bin nabi kada ka yi alwala da tsini an gane ko kar yi alwala da tsini kar yi alwala da sufra ka kai shi fari ne tunda na rasa ruwa bane alwala da shi ba a yi wa abu la'aliya. haka nan abul aliya shi ma ya hana ya ce ba a alwala da tsimi yadda abu dawud da abu ubai ta hanyar abi khalda abi khalda ya ce na tambayi abul aliya an rajulin asabar hu janaba mutum ne janaba ya same shi babu ruwan da zai wanka shi kenan sai ya samu tsimi zai iya wanka na janaba da tsimi sai abul aliya ya ce la'a'a ba a alwala da su ko da ya rasa ruwa yanzu mun ji alhassan ya karhanta ya ce ba a alwala da ruwa da tsimi abul ali ya ce ba a alwala da tsimi wa kala a ba ya ce a tayammumu a habbu ilayya min alwudu ibin nabizi wallaban ya ce a tayammum yin taimama a habbu ilayya a ba ya ce shi na fi so min alwudu ibin nabizi da mutum ya yi alwala da tsimi wallabani da yayi alwala da nono aqa ibnu abi rabah ne da wannan yanda abu da ya kawo ta hanyar ibnu jurai da gare shi cewa ya karhanta alwala da tsimi da alwala da nono har ma yace in sai tsimi sai nono to kawai kai taimama kai sallah kun fahimta wannan ya nuna ba a alwala da tsimi to amma kuma shin akwai wanda suka ce ana alwala da tsimi kwarai ko akwai su su wane ne imamul auza'i ya tafi akan jawazul wudu'i bil anbizati kulliha in dai babu ruwa duk kalan tsimi a duniya kana iya alwala da shi in a yau ne kana inda babu ruwa kana iya alwala da coca-cola kana iya alwala da sprite kana iya alwala da da fanta da mirinda kana iya alwala da five alive kana iya alwala da exotic sai ire-iren sai in ka kurkure baki ga sauran da nasu za ka haɗe ko saboda aka shi yana ganin za ka iya ka yi alwala da dukkan nau'ikan tsimi imamul auza in ka rasa haka nan wannan magana shine maganar ikrima yantaccen bawan abdullahi ibn abbas an gidan ibn abbas shi ma ta za kai yi ka yi alwala da tsimi an ruwaito irin haka daga aliyu ibn abi talib da abdullahi ibn abbas amma alhafiz ibn hajar ya ce lam yasi anhu bai inganta da gare su ba wasu ka ce ali sai na ali da sai na amur ka ce ana iya alwala da dus amma gaskiya ƙarya ne jingina musu akai ba su goyi bayan wannan fasawar ba shi sai na ali da umar dan khattab wannan ke. abu hanifa a cikin abin da ya fi shahara daga gare shi shi abu hanifa shi yana ganin bai halatta a yi alwala da tsimi ba sai nau'in tsimi daya duk tsimin da aka yi da inabi aka yi da gwaiba aka yi da mangoro an gane ko aka yi da eh, zuma duk ba za ka yi alwala ba da shi ba sai in tsimin da aka yi da dabino in tsimin dabino yana gani ya halatta haka abu hanifa nu'man yake gani in na dibino ne ya halatta amma fa ya yi sharaɗi ba a alwala da tsimin Dibino ma in ji abu hanifa sai an rasa ma'ul mutlak ruwan da yake tsaftataccen ruwa wanda ba a gurɓata shi da komai ba to madadin ya taimama in akwai jus na dabino sai ya yi shi eh, malam yusuf kago ne kun fara kawo jus na dabino ne in ba ba sai ka bude kamfanin ba <laughs> wannan in ji abu hanifa yawwa kar kuma ka ji gaban nan ka ce mun ce za yi alwala da tsimin dabino a a ta abu ba. muna kan tantance maganganu ne a rariyar ilimi saboda haka ba mu kai ga cire natija ba to shi abu hanifa eh, eh, me hujjarsa amma kafin mu je hujjar abu hanifa tukuna wayanda suke cewa ya halatta a yi alwala da tsimi in an rasa ruwa suna ganin da allah maɗaukakin sarki ta wa in kuntum marda au ala safarin au ja a hadin minkum min alqa'idi au lamastumun nisa'a falam tajidu ma'an in ba ku samu ruwan wankar ba ko na alwala ba fatayamma musa idan ɗaya ba ku yi taimama sai suka ce to jus ɗin su koka koda su fanta su menene tuwo ne ko ruwa ne drink ne drink abun sha ne to <laughs> shi da hujjarsu falamta judo ma yana da in kowane kalar ruwa ba ku samu ba shi ne fatayamma <laughs> shi ne masomar rigimar ƙofar rigimar shi ko na abu hanifa me yasa ya kayyade da dabino to kafin mu je me yasa ka ya kayyade da dabino falam tajidu ma'an ma'an bai zo da ma'arifa ba bai ce falam tajidul ma'a ba sai suna ganin tufidul imum in ba su samu kowane irin ruwa ba shine fataimun to amma maganar da za mu fi ganewa tunda ma'an ya zo da tanwin galibi in an rasa Alifin da lamun na ma'arifa ko lamun kamariya ko lamun shamsiya in an zo da tanwin yana mai gurbinsa kamar yanzu ba a sallah ba kawai kun haɗu da wani za ku gaisa sai ka ce assalamu alaikum in kuma za ka cire a ya halatta amma maka ce salamun alaikum mun tanwin ɗin nan shi ne maimakon a ɗin to shi ne falamta jido ma'an ya ne falamta jidul ma'a in ba ku samu sanannen ruwan da ake alwala da shin ba sanannen ruwan kuma eh, eh, ah, alladhi lam yataghayyar ta'amuhu wala launin wala kaza wala kun fahimci wani dawwa to mu dawo kuma shi kuma Abu Hanifa ina ya samu cewa ana iya alwala da tsimi na dabino in an rasa ruwa a yi wankar janaba da shi in an rasa ruwa ina ya samu wannan kofar ya kai abu hanifa to ga abin da abu hanifa yake cewa shi abu hanifa shi sharaɗi biyu ya bayar fa na ɗaya baka samu ruwa wanda bata gurɓata ba na biyu kuma a sai da tsimin dabino to inda ya ɗan samu wannan sannan kuma ya ce bayan ya ce na dabino ɗin ya ce ko ya zanto a wajen gari ne a daji ne duk da shi ma yana da abokanansa guda biyu suka saba masa shi abu hanifa eh, su wasu suna ganin a'a in dai ya rasa ruwa lokacin sallah ya yi ba shi da tsimin yana da tsimin dabino to ya yi alwala da tsimin dabino kuma ya yi taimama kaga aiki biblikin <laughs> ya yi alwala da tsimin falamta jiruma ya samu ruwa sai dai ruwan ba tsabtatacce ba shine sai fata yamma wannan ke a wannan ne magana ishaq da abu yusuf da abu yusuf amma jamhurin ulama yawancin malaman duniya suka ce kai ko da da jus na dabino kowane irin jus in ya rasa ruwa ko ba zai alwala da irin wa'annan jisa-jisan ba kawai ya yi taimama ya sallah wani kuwa shi ne zaɓin imamu hawi to na hujjar abu hanifa na haka eh hujjar abu hanifa na haka kuna ji ce akwai hadisin abdullahi dan mas'ud hadisin da ake cewa sa lailatul jinn hadisin daren aljannu abdullahi dan mas'ud Ah, akwai daren da annabi ya fita don ya je wa aljanu wa'azi sai ya fita tare da abdullahi ibn mas'ud suna tafiya sai annabi yake cewa abdullahi ibn mas'ud ma fi idawatika me yake cikin salgarka yana dauke da salga gora ce ta fata me yake cikin salgarka sai abdullahi Ibn mas'ud yace nabizun tsimi ne tsimi ne sai annabi ta a ah, samaratun tayyiba eh don ya nuna masa ah, na dabino imin dabino sai ce ƴaƴan tatuwa ne mai kyau dabino ƴaƴan tatuwa ne mai tsarki sannan kuma wa ma'un tahurin ruwan kuma yana da tsarki sai annabi yi wannan kwamin din a ruwayar ah, abu dauda ya ruwato da turmuzi amma a ruwayar turmuzi ya kare fata wa zaɓe sai annabi ya yi alwala da wannan ilimin kun fahimci wannan Shi ne hujjar imamu abu hane ya ce dabino ya yi masa kwamen da samarin tsaye ɗan tatuwa ne mai tsarki don allah ya yabe shi a cikin alkur'ani mai girma alam tara kaifa daraba allahu masalan kalimatan ɗaibatin ka shajaratin ɗaibatin ha sabitun wa faru hafi sama tu'ti ukulaha kullahi ne bi izini rabbi ko bi amri rabbi wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas kaga ana Allah yace misalin kalmar shahada da tauhidi ka shajaratin ayba kamar bishiyar da biyu to sai annabi ya alwala da shi wannan shine hujjar Imam Abu Hanifa in an rasa ruwa mutlaq ana iya alwala da tsimi tsimin kuma na me na dabino an gane ko to wannan hadisin Salafu salih yawancin malamai sun raunata hadisin sun ce bai inganta ba kaga matsalar farko hadisin bata inganta ba na biyu ko wayanda suka inganta shi suka ce an shafe shi ya daina aiki yadda muka yi karatu a nan watannin baya hadisin da ya hana azumi rana asabar lokacin da ƙura ya tashi na azumin arafa rana asabar daga malamai da suka rauna tashi sai wayanda suka inganta shi amma sun ce an shafe shi to shi ma wannan hadisin da aka ce annabi ya yi alwala da tsimi ɗin kuna ji to an ba sa matsaya kamar haka wasu kake hadisin da ifi ne Ba inda ifi ne ba magana shi akwai kowai da suka ce ya inganta illa annahu mansur sai da an shafe shi baya aiki farko an halatta alwala da tsimi daga baya fa aka aka hana domin abin da za ce an shafe shi a wannan a makka ne a makka ne annabi ya yi lailatul jinni a makka ne ya tafi wajen aljanu an gane ko wannan a makka ya faru ayan ƙura'ani ko da yake falamta duma an muddin ba ku samu tsabtataccen ruwan da ake alwala da shi ba fata yamma muku je ku yi taimama aya ta shida ne a suratul ma'ida kuma a madina aka Ka gama da hukumul madani tana shafe hukumul maki ko fahimci wannan bayanin da nake muku saboda haka wayanda suka ce ya inganta ma ayan qur'ani ne ya shafe su ɗaya ke akwai kudon babu saɓani ayar a ruwa a madina ya sauka wancan kuma a makka aka saboda haka wannan hadisin annabi ya yi alwala da tsimi to ka ba matsaya uku ko ka ji hadisin da ifi ne ka yadda kwallon mangoro ka huta da ƙuda ko kuma ka ce sahihi amma me an shafe shi bisa annabi ya yi a makka sai aka shafe hukuncin a madina ko ka ɗau matsaya ta uku hadisin ya inganta kuma ba a shafe shi ba har yanzu nan da nake muku magana tana aiki gaskiya amma akwai ma'anar da za ka bata ba ma'anar da waɗancan su gabata mecece ma'anar da za ka bata shi ne ibn mas'ud ɗin asali ya ɗauki farin ruwa ne gangariya sai jefa da biyu yadda tsofaffinmu a yanzu suke iya ɗiba ruwa a buta su watsa mena su a ciki goron sa ina fata an gane kaga shi goron don kar ya bushe ne to eh, shi ma haka ibnu masud ya jefa dabinon busasshe mai yiwa yana ganin nan ya fi saukin ajiya da zaman tsafta da lokacin sallah ya yi shi sa annabi a kwamen ɗin ya bambanta su a kwamen ɗin, don a kwamen ɗin ya yabi dabino ya yabi ruwan don yadda yadda yi wannan yabon shi ne kenan a yayin da ya ce me yake cikin wannan ya ce kaza ne shi ne sai annabi ce samaratun tsayiba dabinan naka yana da tsarki wa ma'un tsahorin ruwan naka kuma shi ma yana da tsarki bai gurɓata ba to kaga in mun ɗauki wannan sai zanto sahihun kuma muhkamun hadisi ya inganta kuma hukuncinta na aiki wannan shine maganar da yafi inganci yadda za ka warware iskalin wannan hadisi kar kawai ka zo ka fara fatawa a garin ka ce ana alwala da tsimi ka ce jama'a ce mun sakaci za a yi alwala da sufura a a ka yadda bayani an gane ko kai ma ka jefa goronka ka jefa namijin goro a cikin ruwa ko ba haka ba ruwan ta gurɓata ba don kana alwala kamshi kamshin goro kake ji sama sama baya gurɓata shi tunda dai ana iya samun galan na fetur wanda ba fetur a ciki a sa ruwa yana wari-warin fetur ai ba zai hana alwala ba don alma'u zahurun illa in ta gayyara rihu au tsamu au launuhu bin me bi ta da su fi tunda sai in najasa ne amma tunda bai dauke shi daga sunan ruwa ya mai da shi tsimi ba to ya halatta a yi amfani da shi kun fahimci wannan? ba ma wannan ba da za a samu ruwa mai yawa sai wani ya dan zuba ayan shi rabin hannu ko mai jika an fiya ne ko sai ya zo alwala muddin ruwan ba ta gurɓata ba ta zama ruwan aya ba tana nan dai a sunanta ruwa mai kamshin aya sai ya alwalan shi da shi zai salla da shi bai zanto aibi ba tun da za ka yi kaga inda ruwa ya kwanta akwai gamsa kuka a wurin kuma za ka ɗiba ka yi alwala alwalar ka yi kun fahimci wannan saboda haka yanzu natijar da muka cire ba a alwala da tsini ba a alwala da jos sai dai abinda ake nufi a wani shi ne jika da biyu ne to yanzu babin laye jozul wuzo ubin bin babin bai halatta ya alwala da tsimi ba to yanzu mun samu hujjarsa bai halatta ba sora walal muskir ba a alwala da kayan maye ba a alwala da jiya. to shi ko ga hujjarsa حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام وانا حديثي محمد ابن شهاب الزهري مالمي إمام مالك ya jo daga abu salama da abu salama daga ummuna ummul aisha Allah kara mata yarda ta samo daga annabi annabi yana cewa kullu sharabin duk wata drinks abin sha askara wanda zai sa ka maye zai sa ka ka bugu fa huwa haramun haramun ne duk abin da zai sa ka ka bugu haramun an gane ko to tun da haramun ne to ba za ka yi alwala da giya ba ke an gane ko to imi ma ba yi alwala da shi ba ballanta na giya kuma akwai malaman da suke ganin ma giyar najasa ne ga alaka innamal mushriku innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan saboda haka ba a alwala da abin da zai to wannan ba sai giya ba idan ga wani ruwa a gidan biki aka cika kafulos ko randa sai aka jika kayan aiki na masu buguwa wanda duk wanda ya sha zai bugu to bai halatta ka zo ka ɗiba ka yi alwala da shi an gane ko domin imamul bukhari ya kafa hujja da wani hadisin cewa kullu sharabin askar fa haram don haka ya ce ba za a yi alwala da abin da zai gudana kun fahimci wannan a wannan kenan babun ghaslil mar'ati abaha ajjama an waje babun babin da yake nuna ghaslil mar'ati mace na iya wanke a abaha babanta ana nufin ghaslil mar'ati abaha ajjama mace na wanke wa babanta jini an waje daga fuskarsa an gane ko ma'ana babanta ya ji rauni a kansa jini yana fita ya halatta ta wankewa wa baban jinin an yi sa'a ita ma ɗalibar su shassale ne ko ba haka ba masu ɗinke-ɗinke a asibiti shi kenan sai babanta ya ji rauni tana iya ɗinke masa ciwon an gane ko sai ka yi kiyasa haka babin mace na iya wanke wa babanta jini a kansa sai ka ce kuma na ta sai ka yi kiyasi tana iya ɗinke wa babanka sai ka sake kiyasi a tana iya yi wa baban abin da ya dace a yi na tiritin to ina imamul bukhari zai kawo mana hujja wa qala abul aliya abul aliya arriyahi abul arriyahi cewa imsahu ala rijli ku shafe a bisa kafana fa innaha mariza ya ka cikin mun shiga wajen ba shi da lafiya to don tsabagen bashi da lafiya sai ake masa alwala wannan ya nuna mana idan mutum ba shi da lafiya ko ba zai iya alwala ba ana iya masa alwala in kuma alwalan zai cutar da shi sai masa taimaka, to abul ali ya ba shi da lafiya sai aka zo ana masa alwala an gane ko ana cikin yi masa alwala da aka zo kan kafarsa kafa ɗaya rage an wanke ɗayan kafar saura ɗaya sai ta sahu ala hadhihi fa innaha marida ku shi ɗayan kafan nan ku shafe shi kawai kamar taimama ku shafa shi kawai kar ku sa masa ruwa don ba ta da lafiya a jikin wannan kafar eh, akwai ciwo sai aka samo bandeji sai aka naɗe sai ta a shafe wurin wannan yana karantar da mu idan mutum cikin gaɓoɓinsa na alwala aka lullube ɗaya da bandeji sai ya yi alwala ya alwale wa'yanda ba a naɗe da bandejin ba wanda aka naɗe da bandejin hannunsa a bushe sai ya shafi saman sama ya yi wannan ke wannan kaga ya nuna an shafe masa kafa abinda yake so ya nuna maka duk da su a nan maza ne ya halatta don baka da lafiya yarka taimaka alwala an gane ko yarka taimaka taimama yadda ya halatta kai ma ka yi wa mamarka alwala in ba ta da lafiya kuma ka yi mata taimama don mun yi bayani a cikin bukarin a baya ba a yi wa mutum alwala sai in ba shi da lafiya in ba ka nau'i ne na girman kai shi ya alwalarsa da kanshi sai dai ana iya ɗebo masa ruwa ana iya zuba masa ruwan yana alwala amma a dirje masa to wannan sai in ba shi da lafiya wannan ke imam al-bukhari yace haddathana muhammad qala akhbarana sufyan ibn uyayna an abi hazim sami'a sahal ibn sa'd as-sa'idi yaji ibn sahal as ibn sa'd as-sa'idi wa sa'alahu mutane sun tambayi sahal wa ma baini wa bainahu ahadun babu wani tsakanina da shi bi shay'in da wani abu ne duwiya aka yi tiritin ɗin jurhun nabi sallallahu alaihi wasallam raunin annabi fa qala sai ce ma baqiya ahadun babu wani mutum ɗaya da ya rage a'lamu bihi minni wanda ya fi ni sanin haka kana aliyun yaji'u bi tursi ali yana zuwa da me yana zuwa da turs eh, abinan garkuwarsa fihi ma'un akwai ruwa ciki wa fatima tamsulu an wajhi dam fatima tana wanke jinin daga fuskarsa fa ukhidha hasirun sai aka dauta birman kaba fa ukhriqa sai aka kona shi fa khushiya sai aka shafe bihi da tokar tabarman kaban jurhuhu raunin nasu mu dawo ba hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'id sahabi ne wasu alahun nasu sa'al mutane ne suka zo suka masa tambaya ɗalibai tabi'ai eh, afwan sa'al ibn sa'ad mutane ne suka tambaye shi Shi ne wa ma bai ne wa bai na a ahadu tsakanina da shi sa'al ba wani mutum tsakanina da shi a me yake nufi abin da yake nufi shi wanda yake gaya mana hadisin lokacin da aka tambayi sahal ibn sa'ad ya kawo na hadisin tsakanina da shi babu kowa daga ni sai shi baka da baka na jana ba da wannan amsa bi ayi shayin tambayi da aka masa da wani abu ne duwiya aka yi magani daga dawa'un magani aka magance jurhun nabi sallallahu alaihi wasallam raunin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji rauni ranar yakin uhud an fasa masa kai an karya masa haƙori to shi da aka tambayi sahal da me aka yi wannan maganin da me aka yi treating din ciwon da wani irin aidin aka yi aiki shi ne tambaya eh, da aka tambaye sa faƙala sai sa'al ibn sa'ad ya ce da su ma a ahadun babu wani mutum ɗaya da ya rage a duniya a'lamu bihi minni wanda ya fi ni sanin yadda aka yi tiritin ɗin rauni wannan yana ƙarfafa wata zance da take cewa sahal ibn sa'ad a saidi ne sahabin da ya rasu a ƙarshe kamta ba annabi shi ya rasu a ƙarshe wasu ce anas wasu ce sahal ibn sa'ad wasu ce kaza wasu a'a a muhajirai wane ne karshen mutuwa a cikin ansarai wane ne karshen mutuwa da na ansaran da na muhajiran kuma wane ne karshe eh, don akwai sahabban da annabi ya rayu suna da kankantar shekaru su suka dade ina jin sahabbai sun mutu an sahabbai sun kare wasu ke shekara 90 da abu da hijira wasu ke da biyu wasu ke da uku wasu kuma su ke 80 da don kamar su ibn abbas annabi ya su shekarun su goma ko sha to shi ne kenan sa'ad ibn sa'ad ya ce ma bagi ahadun alam bihi minni a yau a duniya nan babu wanda ya kai ni sanin babu wanda ya fi ni sanin da me aka yi kiristin din ciwon annabi ma'ana domin lokacin tana da tabbacin duk sahabbai sun mutu shi yasa ibn hajar al-asqalani cikin fathul bari da yake cewa li'annahu kana akhir man baqiya min sahaba bil madina shine karshen sahabi da ya rage a madina yadda imam bukhari zai zai kawo mana cikin kitabun nikahi a ruwayar qutayba daga sufyan sauri to a ya zo a ruwayar humaydi daga Sufiyan asali mutane ne suka dau musu me aka sa akan raunin annabi da aka yi masa a badar a uhud jini ya tsaya kuma ya kashe tetanus din da shi makiya suna zuwa yaƙi makamansu duk akwai tetanus me aka sa a raunin jinin ya tsaya ya kashe tetanus raunin ya bushe kuma ya warke waye nan su ce a'a tokar kaza ne waye nan su ce a'a itace kaza aka daka ana ta musu sai aka ce to me na musu tun daga sahabin annabi yana raye sahal ibn sa'ad as-sa'idi mu zo mu tambaye shi shine sai aka zo aka tambayi anas ibn malik aka ce da me aka yi tiritin din raunin annabi sallallahu alaihi sai anas ya ce ba wanda ya rage wanda ya fi ni sani madadin ya ce da kaza sai sake bayani don su san shi ganau ne ba jiyau ba Yace yadda aka ana yi wa annabi raunin ƙurar yaƙi ya lafa kana aliyun ya ji ubitursi sai na ali ya zo da sulkensa yana da sulke wanda in za ka maka tsara za ka tare to sulke wannan cikinsa yana zama da ɗan zurfi kamar ka ce mudun kwanon sha eh, bakin sai ya buɗu cikin yana da zurfi sai na ali ya ji ubi tursihi fihi ma yana zuwa da sulkensa akwai ruwa garkuwa garkuwarsa zai je cikin eh, bakin ruwa ya ɗebo ruwa a garkuwar yanzu yana zubawa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa Fatima Fatima yar annabi tafsulu an waje dam tana wanke jinin a jikin babanta shi Ali yana zubarwa mijinta Ali yana zubawa a fuskar surukinsa yar annabi Fatima kuma tana wanke jinin tana wanke jinin fa ukhidha hasirun da Fatima ta ga in ta wanke wani jinin fita yake yi in ta wanke jinin fita yake yi sai ta ɗau taburman kaba hasir taburman kaba fa ofrika sai aka kona mana ta kona shi sai ta ɗebo tokan fa ushiya biki sai aka lullube da shi hoho, raunin annabi sai take raunin jinin ya tsaya tetanus ya mutu shi na sai ciwo aka ci gaba da jinya da wannan tokar ya warke a karanta littattafan su imamul bukhari ummahatul kutub irin wani karanta shi yana da fa'ida fa'ida yanzu ba wai ka karanta aya ka san fassararsa shine ilimi ba a'a ka iya cire fiqihu a ciki ka karanta hadisi ka san fassararsa ba shine ilimi ba ka iya cire fiqihu a ciki asalin wannan hadisin me yasa Salih ibn Sa'd as-Sa'id ya kawo shi fiqihun da sahabi ya kawo musu gaya musu da me aka yi tiriti na ciwon annabi shine da toka na tabarman kaba imam al-bukhari kuma ya zo ya dau hadisin sai ya aiki da shi ya ce wata fikihun kuma daban halaccin ya mace ta wanke jinin da yake fitowa a jikin babanta ba shine babu ghasl mar'ati aba haddam an wajhi kaga ta inda bukhari ya fito shi ta imam bukhari yana iya dauka hadisi daya ya yi maka babi goma ashirin da shi sai ana cire maka cikin kage yanzu anan mun samu fikihun ah, ah, tiritin da toka mun samu fikihun da yake nuna tokar tabarman kaba tana kashe cuta shi ta za ga wani ciwo ma ana sa gishiri ana sa kanwa sannan ko ya nuna mana ah, ya mace tana iya taba jikin babanta <laughs> an gane ko duk ya karantar da mu wannan sannan kuma hadisi ya nuna mana shar'antuwar yin magani baya kore tawakkali annabi ya ce ku daina wankewa na yi tawakkali ga Allah a'a baka da lafiya yaran ka zaka su kai ka asibiti karkace su kyale ka annabi ma ana treating din sa bai hana ba za annabi zama ya yarka tana wankewa lena zuba ruwa abu ya ki tsayawa shi ya zuba sarauta Allah ido yan suna ya kwarya likitocin likitocinsa sai umuna aisha eh, umuna fadima eh, uktuna fatima kuma take sai ta dauka ba ta kona annabi yayi ladabi mai hana ba aka zuba mishi sai jini ya tsaya saboda haka baka da lafiya kai uba ne ya'yanka suna duba me ya dace kai karkai fada a ajiye babanci din a gefe yanzu ne babanninsa duk inda za su kai ka a samu lafiya in ba sabon Allah ba sai ka ba da kai ina fata an gane yadda annabi ya miƙa wuya su kai ma. kuma ya nuna shar'antuwar yin magani an zuba wa ciwon annabi magani saboda kar ka ji ciwon za a zuba maka magani ka ce tawakkaltu ala Allah ya haƙuri, a kama wannan ke sanin ko ya nuna mana ana tiritin na rauni ciwo kuma ya nuna maka in za a je yaƙi ana iya rike garkuwa don soja zai tafi tambiza ya sa bulletproof ba za ta bai tawakkali ba don sai na ali ya zo da garkuwarsa da ya aiki da shi a yakin kuma da shi yake ɗiba annabi zama shi ma annabi ai a yakin ya fito da hulan yaki a kansa amma sun fasa hulan yakin ne a kansa har hakan ya faru sannan kuma wannan hadisin ya nuna wa'ina abubuwan duk ba sa kore tawakali ya nuna ya mace tana iya tiritin din babanta tana iya taba jikin mahaifinta wanda bai zanto ki wannan shine abin da imamul bukhari yake so ya kama na man kaba kira tana da magani ba laifi a ce ciwo ya ƙi jin magani ko ba gaba ana iya ƙona man kaba ko a samo kabar a ƙona shi kenan tokar tana da amfani kwarai da gaske don da shi aka yi tirifin na saunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu siwaki babin aswaki wa qala ibn abbas ibn abbas yace inda nabi na kwana a wajen annabi fastanna sai aswaki حدثنا أبو numan, قال حدثنا حماد بن زيد an غيلان bin جرير an abi burda an أبيه abu burda ya samu daga babansa abu burda dan abu musa al-ash'ari ne ya samu hadisin daga babansa abu musa al-ash'ari qala yace ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama zo da annabi fa wajadtuhu sai na samu annabi sallallahu alaihi wasallama yastannu yana goge baki bisu wakin da aswaki biye da a hannunsa ya ƙolo o oh, oh, yana cewa o oh, o mana yana goge harshensa ko bore su kake yi ai da safe in kana goge harshensa sai ka ji kamar za ka yi amai saboda haka ana goge hatta harshe wani zai iya brush ya fito sallah su ba ji har yanzu bakinsa yana hamami yana wari e warin a harshen to harshen za a goge wasu waku fihi asuwa na bakin annabi ka annahu ya tahawwa kamar annabi zai yi a mai sallallahu alaihi wasallam haddathana Uthman qala haddathana Jarir an Mansur an Wa'il an Hudhayfa qala kana an sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance idza qama min al-layl in ya tashi cikin dare ya shusu fahu biswa yana goge bakinsa da aswal ya ta cikin dare zai yi nafilar dare zai yi kiyamu laili sai ya goge bakinsa ba wai ana nufin yayi bawali ya da zai kwanta ba babin ƙarshe babu dab'i suwaki ilal akbari babin mika asuwaki zuwa ga wanda ya fi girma wa ƙala afan hajjata na sakar bin juwairiya an bin juwairiya an umar an nabiya ƙala a rani a tasawwaku bi annabi ya ce na ganni a mafarki a na ganni a tasawwaku bi suwaki ina goge bakina da asuwaki faja'ani rajulani a mafarkin sai mutane biyu wasu mutane biyu suka zo mu an gane ko ahaduhuma akbar dayan ya girmi dayan min al-akhar dayan ya girmi dayan sai da na gama fanawaltu siwa sai na mika aswakin al-asghar ga karamin min wa daga cikin faqila li sai aka ce da ni ma'ana mala'ika jibrilu yace da ni kabbir kafa ba babba فدفعته إلى الأكبر منهما فنفار باو بابا شكرا قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر معنى كفار باو بابا wannan hadisin yadda ya zuwa ruwa ibn mubarak malakar jibril ne ce ba babban wannan hadisin ya nuna lalle lalle ana girma ana girmama babba a shekaru ana girmama babba a shekaru akwai dalilai da yawa da suka zo akan haka kamar hadisi da ya a babul kusama kasama a cikin bulogul mara ibn hajar ya kawo an yi kisan kai an je za a yi wa annab bayanin yadda aka yi kisan wanda aka yi kisan a gabansa shine karami wanda ba a gabansa ba shine babba karamin zai fara magana sai annabi ce tsaya babba ya fara shimfiɗa sai da babba ya magana ka ya shi karami ya yi magana saboda kaga wannan ya nuna lalle lalle ana ba wa babba darajarsa a shekaru ina fata an gane shi yasa ko da a ƙarƙashin nan yanzu in kana da mata biyu ko ba gaba ta soyo musu abu to gawa za ka fara miƙawa ga babban wa babba ko uwar gida babba a shekaru ko babba a gida in uwar gidan shekaranta talatin amaryar shekaran ta sittin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa kun kuma ba wata tafiya wasu Allah ya taimana subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu na la ilaha illa anta rabba na natubu fi duniya آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين